في العمل بحديث الاحد بخبر الاحد وأصله في الاستيثاق من الشوق أن تستوثق من الخبر وأصله في تعليم العلماء الصبر حيث تحمل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأعرابي اسئله الصعبة فوصلنا إلى حيث قال قال سبب قال ثم لما أي أدبر قال لما والذين بأفت بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة وعلى ذلك يقول الإمام بن سالم من المبشرين بالجنة ورجل بالكذب وهناك بعض الناس بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه ولكن هذا هذه البشاره معلقه بالكتاب اين هذا الشخص؟ قال لئن صدق ليدخلن الجنه إلى ما يا يعطيك القول نظمت وقهد الجهد في حتى فهمية كويس نزال الله لك بشارة بسيطورة الجنة الجنة وقوة كما من جعل الله لك بشارة الجنة أما بسارة شارة الجنة أي كتك القرار الجنة طرق الجنة في أول بحرنا بالجنة فقط في كتك الجنة أما برضو على الإطلاق مجدد قطعا ممثلون بالجنة قطعا وهؤلاء وهذا مبشر بالجنة بالشرق بالشرق خير من قال وأما حديثي أبنة الشيخ أسلمنا حديثي أبو الوجود وأما حديثي أصلي تتوين أيدي لقرر ما حاد إن هذا أكبر ما حالك يكون لا يستفاد منه من الأحكام ما يستنبط ما يستنبط منه من الاحكام ما يرشد اليه الاحاديث ما يؤخذ منه من الاحكام مثلا قاعدة العلماء الحديثي ينا من الشيوخ الحديثي ده خبر الاحاد فرق مسألة كده ومن كيف الهلال يجب ان يكون في حديثه mutum ya manzan Allah ya aika da waɗannan manya-manyan kuma aka karba ba halarin ahad gani na aka halarin ahad ba mutum da har mutum da ahad halarin ahad ya kusa shi aziz lafiyar gari aziz lafiyar gari aziz da ke aziz da mai yanayin aukalata وقل ومن عار وراو فقد وده في wannan mutum ya rawaito ko hadis mutum ya rawaito ko mashhur da ke uku zuwa tara har yanzu ne kai hancin ka ya rawaito yana da gaya mutum zai zo a wannan kabarin ahadi zai ka ce da shi menene kabarin ahadi yake labarin da mutum ɗaya ya rawaito ya ka ce labarin da mutum ɗaya ya rawaito shi ɗaya ne ɓangare ne cikin kabarin ahadi wannan mutum na iya rawaito sa wannan mutum ya rawaito sa mustahil wani da mutum tara tara ya zuba har yanzu na cikin hadar da na haɗa da ya kai haɗin tawafi ba saboda ake na tawafi haɗar tawafi shi ne abin da labarin da jama'a da rawahu zangon da fiyo mutane da cikin biyar kuma da kare da wani da ya kai mun gani to wannan kasance da cikin aiki da kadar da haɗa saboda mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum tsaya ya aiki ke zai ce ta ce da ke ta yi ta ce da ke yi kalla zai ɗan da yi da ta ce ta yi ta ba ta ta da ta ba a faɗa musu da ce a a kai da sun ɗaya ne da zai karɓi kamar da ta ta ba sun su kalla dan malamai duk ce zahirin imamu ibn salaba ya karɓi kalma tukuna ko wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tattauna dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'az zuwa yamma بانك تاتي قوما اهل الكتاب ومن يحب القوم الاهل ما قلت لا تفيد عايز يتكلم بيت المقدس اكو سنه الجمله اللي هو كعبه بكل اي بايه صلى الله عليه وسلم يجي يتردد في سنه صلى الله اكثر من يحصل من يحصل من يحصل القاطع يجي اي ان ترجع الامر ويصير اي خبر من الاهل من يجي في الدنيا يجي هذا يقول الذي يا الله يقول خبر الاهل ايه يصنع بالله هذا هنا ومن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اقرا فهمت اكون الجوار ام حديث حديث الذي تملى كم من يبعث يبعث فكان يجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فهقي سنة سنة kwaɗayin son ilimi duk da cewa an hale amma suna son samu abin sa'annan kuma cikin wannan lanci yana nuna suna da kyakkyawan ladabi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hale su da hukunci ɗaya kenan sun hannu hukunci da biyu kenan duk da cewa sun hannu amma suna son su tsari ilimi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa yake fa kana yu'tibuna sai muna muna yana muna mu ga wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na nuna cewa kuma ahlul bariya mutanen kauye sun ka suka hijab akwai masu hankali akwai marasa hankali bisa ne kauye an yaji ar-rajulu min ahlul bariya al-aqil fasaluhu wa nahnu nasma ashe in mutum ya zo za a hukunci na hukunci in mutum ya mala tambaya maganar ilimi yanzu da mutum ɗaya ya tashi ana tattauna da shi game da matsala ta ilimi wannan matsalar ta shafe shi ne kare ko mu dukkan mu da muke sauraro ta shafe ni مسألة ونحن نمر فجاء رجل من أهل البادية وقال يا محمد wani mutum ya zo cikin mutane ya muhammadu a ce ya halarci manzo Allah kenan har yana magana da manzo Allah sallallahu akan haka ya zama mai kenan أتانا رسولك من ذنك عزيما ذو الله أنا أيك من ذنك من ذنك من ذو رسول من عند الله وها أيضا يرسل الرسل إلى الأمم مسألة كما يقول هذا عملنا ذات مسؤول في كيلو باقوة لوكتي الزعب التي هناك وقال يا قوم الكيكو كذبا أمرك أن الله أرسلك قال صدقه

in mutum wannan mutumin wurin da mutumin tsauye ne amma na da cikakken irin da yana da tsari ne ta sai fara da manyan manyan al'amura da suka dangane a fili kamar kalaka sama ya harfi sama kala Allahu hukunci na takwas za a iya wajen jawabi maimakon a tsawaita jawabi a takaita ya halitta saboda mai manzon Allah ya yi ما هو السنة ما أريد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير من خلق السماء sai ce Allah huwa allazi khalaqa sama fakka da qawlihi Allah ittifa'an da qawlihi man khalaqa sama da an zanta bai ka wane ne ke mallakan wannan abin sai ka ce wane ma'ana ka darka cewa wane din nan yana nuna cewa wane shi ke mallakan wannan abin da ne ne tambayar da aka yi maka tambaya ne aka yi ba a cewa ya kera wannan ba ce wane ne ke mallakan wannan يشوف إذا كان واني وأي واني شيكي من بكر مهمة مسألة الأرض قال مسألة فمن خلق الأرض واحد فأصبح أن الزعي إسلام الحكومة تقول كما أكبر حليك جفتا كوكو أعا بعلن ليبري كينو ليبارا لحتا أه وكيف أكبر حليك مسألة أه إيه؟ سمع تفارها لك لكي ها؟ أنا أعمل ترتيب لأول تنبيه سيك يو بايان عن نون السيوة يانا سيه صوى سيه خليك يسمي بايان عن سيه صوى النيوكر صوى أبنى سيه صوى النيوكر صوى قال يأتي الله أشياء كفى إتما هلسة أكي وهلسة الله مرك سركي قال فمن نصب هذه الجبال معناه كنت نقول شيئا معناه بالسماء بالكسر بالنعوش بس الله هلسة شيء بس الله هلسة شيء مملكة شيء تتكلم في السوق شيء كاو دري شيء كاو رانا شيء كاو زافي شيء كاو سني kuma ana kawo zafi da sanyi da rana da menene dangane da maslahan dan adam ne ba dangane da abin da dan adam ke so ba ina mana wannan magana ana ga yana sanin ana ta kuma ya ku san san yayi yawa san yayi kaza san yayi kaza Allah ba ruwan ki da kuwar da muke yi sai ta mun ki akwai sanin akwai sanin a'a da a ce an bi abin da muke so ta kila da halitta shi ke ban dukkan mu ne kai da kake kuma kana da tsarin tsarin akwai wasu abubuwa da zaka fitar rayu kuma sanin kake so inda a yi sanyi suna fito mata an samar da su ba za su samu ta kika rayuwa kamar alkama kamar yara da kuma sanyi su da sama ba za a kalle ka kai da ke kukan kuma ba ana maka sanin ba za ka kalle da wani ne maslaharka haka kai ma kai da kanka a cikin guda kuke abin da ya fi maslaha ya fi masa maslaha shi kake kallo ba ruwanka da cewa yana kuka ko ba kuka sai sa sai a kawo allura a ce a huda mata kunne kana kuka ana huda mata kunne ana so ne ba ta so kuma haka aka jira ce sai ai mata shi ne mata amfani a kawo magani mai tsafi a baki amma da yana kuka yana so a ce lallai sai an baki yana so ne na shi ke shi amma sai a bai saboda ne me yasa ba abin da ke ke so ba ya ce a ai babu hikima za a yi masa abin da ya masa amfani har sai lokacin da abuwa na zuwa da kuma aka sanya su zama don ma ta hawana a yi a kawo zafi a yi zafi wani halatta wanda ya tada zama wanda ya rada a nan zafi ya yawa zafi ya kaza akwai wani abubuwa da kake bukata ka rayu shi kuma ba sa tafiya sai da sanyi da zafi din sa aka kawo zafi ba su ɗauki lokacin su saboda su kai ka fa'idar su da a ce za a fi da kai ko zaka yanke su ba babu hikima cikin rayuwa ba haka ba ne hada gida wa ja'ala ha ma ja'ala hukunci ne a ce duwar waɗanda muke ganin in nan akwai ɗimbin arziki abubuwan alkhairi a ciki da an ka sani ko da ka sani ba ba lallai da ka sani ba kasancewa da ka sani ba ba ya ka ce ka sauka ba saboda saboda duk abin da ka sani Allah ya sa maka lokacin da ka yi in ma kusa bai kai ba ba wanda yake gani in ma kusa kai ka duk da kai duk rashin akarin su ke gani ma ta ruwa akai sai a ce an je ana binciken kaza sai aka suka fara da kaza ba abin da aka fara da shi ba in ma shi na ya kai ba a same shi kuma lokacin wani abu ya gaishe sai a same shi wannan abin da aka ce an suka sani gan aika da da ka da shi lokacin da Allah ya tabbara zai fito cikin wannan rayuwa ya kai duk ana cikin ana hakan rijiya sai a samu kaza ana hakan kaza sai ruwa ya fito ana hakan kaza sai a samu man fetur lokacin ya kai li kulli ajalin kitab qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra sai a ce ai bi sai aka ba kaza wannan na shi da kake faɗa ba ka san abin da kai amma kai da ka san yana da sai Allah ya kuma ya kuma kana naka kana taka ko kana tsinki ko kana tuka mangoro ko kana mara da to da wannan abin ya bayyana yasa duk lokacin da Allah ya sa mana na ya mahawa sai ya bayyana sai an samu goma sha ɗauke da قال الله قال فإنه خلق يحدث في رأسه كما أستطاع بمعنى ما يحدث أقلوك في رأسه بزمن ذلك يحدث فبدل ما خلق السماء مبارك وما يعرض ما يقول في الدين ماذا يثبت بحوالك من السماء ألا تحدث السماء وغدا لما جاء ما يكون شيء تهدف المسيح ما يحدث زمن من الله صلى الله عليه وسلم دورنا يسمى السماء تكرر الكثير har yanzu bai kawo matsalar da kawai sarki abin da aka fara shi na wa halittu sama wa halittu sama an tabbatar da Allah halitte ya ku ce na ga kare wanda ya halittu sama ya ke nufi ke nan eh? Allah subhanahu wa ta'ala kuma aka dauko wannan man alladhi khalaqa sama qala Allah Allah ya halitta sama daga zarar ka fara haka in aka ce na ga kada wanda ya halitta sama ba da yake da ake na ga kada Allah

قال نعم. نعم؟, نعم الله أرسلك نعم يساوي نعم الله هو الذي أرسلني أنا ذا آه، كان من فكر فكر فكر سنة حتى فكر سنة كان الله أرسلك آه، أرسلك الله آه، الله أرسلك قال نعم أي نعم الله هو الذي أرسلني أو أن نعم الله أرسلني هنا كافر يقول قال يسير وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا ذكرت الله يقول الله يقول المذهب وأمر حتى يؤسس الدين ثم كانت أنت بسورة ثم كانت أنت بسورة الله وقال أخبار وأبها قال مكة قال كذا قال إسراء ما تفعل دين كلام لا تفعل هر لا تكون ترى قال ثبت قال فبالذي أرسلك فهذه جنجرة ذلك yana da wannan zai ya tabbata a wajensa ko ko a'a yanzu ya ga dama ya gama manzon Allah da manzon wanda ya aiko shi ba manzon a'a ma'anar باب يبقى بنزل في المنزل الله بزاع يحضر الله هذا الزوء زاع يحضر الله بزاع الله فلا كلا باب العام الكلمة يحضر الله بزاع إن العام الكلمة يحضر الله بزاع في آخر يومين هذا الموضوع ما تشعر الله على الله على الله بزاع فلا حضر الله بزاع الله بزاع بكثرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله أمرك بهذا Allah ne ya umurce ka yana umurai da ya zama da hajjar da rana amarka bi haza halaka arsalaka amarka halaka arsala amara duk inda aka zo ko da hadisin ya san me zai faɗa wani ya san mutum ya kawo ha ha amarka bi haza قال نعم قال لا إله إلا الله وأنت من كتاب دليل قال نعم قال وأن علينا الزكاة في الأزكاة وطبعا أنت وانا بقول زكاة في أموالنا أكل دوكيان أكل ليس في أموال غيرنا في أموالنا أكل دوكيان في أموالنا أكل زكاة سنة وجب عليه أكل دوكيان وأكل دوكيان to sai haka waye gari kana da kuɗi ko dola ko dinariya bai kai misali ba ɗan kana da kuɗi bai kai misali ba ɗan kana da kuɗi bai kai misali ba matar kana da kuɗi bai kai misali ba amma in aka haɗa kuɗin duk za su kai misali shin wajibi ne fitar da zakka kada da nan wa

ko ka'ida ce zakka la yajma'u bayna mutafarrid wa la da bayna mutafarrid ba ba ke da muna da mun hada kamfani ko mara kiyo da dukiya da saka da menene ya kai zakka amma da lokaci ya kuma sai muka yi dabara muka rana da dukiya ta inda kowa ya kare da nashi ba zai zaka ba za ku yi haka ba za mu yi haka ba haka kuma aka ce wani ka kuma mallaka yana mallaka wani na mallaka ba wajibi bane akan mu mu haɗa da mutane haka قال الله أكبر قال وذلك أنك ما نقول شهيد في الأكبار السنة وأن الزكاة كان أجرا ربنا في سنتنا فيها صلى في الدور كلها لا يدري أما زكاة الشكرة duk waɗannan hukunce hukunce da ake tsoro da tsoron hadisi za mu ce watan azumin watan hadana a ce shekara wata ɗaya ne wajibi a kan azumi shine watan azumi قال صدق قال ابن الذي ارسلك قال الله امرك بهذا حمد كيف الرساله كيف راك من الذي ارسلك الذي ارسلك الذي ارسلك قال نعم قال واذا امرك موسى ان علينا حجه البيت من اسال سبيلا زكاه شكرا ko shekara biyu ko har yana da zafi da kasa da kuma amma hajji ko ɗaya a cikin rayuwa ko kai shekara biyu ya zama har hajji ɗaya ko ta sauke nauyin da ke kanka wanda za ka yi sana da jini da wajibi kala sadaka kala sunna walla sa'annan sai ba da baya bayan ya tambayi abin da yake so ya gama ya ko ya ɓata lokaci ya yi abuwa ma abin da ya kawo shi ma'ana da yake sau ba ma ga abin da ke lissafi a wajen بالشاهد حد الشاهد ايضا باستمرارية الله وإما إذا كان من الخلق يا زمان تنبايع يقول انت أشي تنبايع أنا جمعة في كام حنيا وتاسي كام حنيا أشي بقى كل ده من شيء يبقى جمعة في تاسي كام حنيا قال والذين أتت بالحق نارا في رسالة فوق من بعد أيضا لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صدق حتى حتى بلغوا أن جعل ذلك المذكرين قطعا أو تعليقا قطعا أو تعليقا ما معنى القط وما معنى التعليق القط ake wa ana wani da wani yan aljanna ne magana ta kai ba duk za a yi wani abin da zai sa ka wani ba لأن الهواء تكون الهواء أما والله يتي كذا كذا كذا يتي والله زي أكليك الله قبل ثم قال الله يتي إلا يحكى والله زي كذا الجنة كنا عبد الرسول لا يدخلون الجنة أجل جارة الجنة أما تكلم يقول تفكر انت فاهم اليس كذلك؟ بعد ذلك ولا تتعاد من الملائكه الكثيره ولا اموات من العلم ولا قال صاحب التحريم هذا من قبل سؤال هذا الرجل يقول لنا أن تهوى الشرك بعد ذلك يرى رأس سياسته وتفكيره يقول الكلب قال لنا بالدار الاسكندرية تذكر كل ذلك وهذه الجهل الأهم أليس كذلك؟ فإنه سأل أولا أنا خالق المخلوقات من هو؟ إذا خلقه كيف يحتمل ما يحل التهلكة والكفاية؟ شوف ما بدنا تبقى سما ده كفى ده ما هي أكي أكي قال شيء ويا تنبي ويا حدث حدثة كنا نبقى جناء ما أنا صح الله هلسيك دل أبنى تسيك ويا هلسيك كفى الله هلسيك دل أبنى تفاكر كنا تسيك ويا هلسيك ونحن الله عليه به أن يصدقه في كل رسول الكريم فأنا يبدأ مثلا كده أول سورة في كل مرة مرة مرة مرة مرة مرة تحرك وما زال تبعنا ما زال تبع عائلتك ما زال تبع عائلتك ما زال تبع يدك حتى أبدا معنى أول كان أول من أنا أول كده هذا كان شيء أكاهتا ولا أحد يعلم أن الحكم بالفعل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شكرا يحكي لك الأولاد أسلم دعاء دعاء وسلم وكما بس أن بابا مسلسي وما أن بابا كذا أن بابا طريق أن بابا كذا تو كيف أن يسير ما بلغت الأمن وما أدرك أعرف بدأ أنا لم يسمع ne har ko tukunna na gama ka da sarkin da hali sama da kasa Allah yake kai wa ko ba da zabi magana ba ka da bangare ba ka zabi ko ake abu ya ko a ba ka ta da ba ke eh, Allah ya kai ne me ba ne ya yi rukun ne da ya kai na zama kan Allah za ka yi rukun fara da yana wanne ba ka ko ce in a'a ya so ki kai ko ce eh me yasa ka bangare da wani bangare ko kan aya tana magana ne akan kai kai da malamin ka ko ta amma ce na gama ka da Allah da an azurta kai zama kawai don Allah ya gina abubuwa daga Allah da manzon da suke ba ta fara ba ta fara da bayani eh ko a'a eh ne ce ke hukunci. Mara da in ba a yi kuɗi a yi kaza a yi kaza a zo a rike shi a to babu in da hankali mai sai ku tambayar ka duk abin da ke so ka tanda za ka ka jawabi za ka bar nan da sai ka zabi malamu bi talaba ya bar gaba manzon Allah ya da shakka sauran ko kanto sauran shakka dan ya gamsu da dama ya gamsu ya zo gada awalan kuniya kala bala walakin yadda بضعت الجراحات عوضة الإيمانيات أي نقول ويتكلم الاسم الإمام ولكن لا يتم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله لذلك تثبت منذ الله في رجل جمع كده حق مرسله وهذا ترتيب يرتقي الى عقل الرسول نبقى لنا قارب كم يوم ينام ذات حلقة من العلم رسيب وما هذا نبقى هات معرفة القارب بالمقوع إلا عقل كل شيء ظهر الكتاب ويتوقع عن الأيام بعد التأكيد والإقرار وتقرار أنها بعد افتقاره إليها كما أحسن الله تعالى على أشياء كثيرة. إذن هنا الأخوة بما بما على في البارية بما دائما ألا بدو تسلكي با عندك لديك بيتي با عندك إلا با عندك إلا لا أقسم بهذا البلد ba haka bane in Allah yake kaza kaza kaza waye sai ke wani abu amma yake wa shamsi wa duhaa wal layli idha wal fajr wa layalin ashr wa shafi wal wahr wa nahi al-asr hal fi zalika tamamu lillah alaka ta'ala وهو هذا الإمام وأن الرسول على الله شيء يلعب كلمة دامة بعوض الواجب بني هو بايع بني هو من بني بعد ما لا أقسم بهذا البلد لا صلة لتأكيد القسم أي أقسم هذا كلام صاحب التحرير قال القاضي إياد والظاهر القاضي ياب اليعقوبي يكي والظاهر ظاهر الامر الامام ابن ثعلبه ان هذا الرجل لم ياتي الا بعد اسلامه هذا سنة الظاهر لكن الظاهر يعني الى ما نعقوم كلامه ko za su a'a ko da yaje ku ne ka ya karbi musulunci wanda ke a'a ko da karbi musulunci ya zo na ya karbi musulunci ku ne kuma yanzu yana kina ma na ina tambaye ka ni ya kuma ku ya rafi ay rahmutullahi ba Allah ta da Adam Ibrahim ba rabbi arni kaifa tuhil mawta هل أولم تؤمن قال بلى ولكن Allah ke maka abin da zan ga rabbi arni bai fito ne ya Allah ka nuna min daga yadda kake raya masu ma ya al'amarin ke kasancewa ma ya fi karfi hankali Allah ta awalin tu'min baka yi mana da baka yi bane baka ba da gaskiya bane kala bala ba ba na na kuma wala fi na ba ni kana kana sai ka ga ya ta da tsara gaskiya ana da kuma ta yi mulki ba ana da shi ke na ana da a ce kuma in da ba ya da samun nutsuwa ya halatta ko da halatta ba za a yi samun hukunci cikin wannan hadisi wannan hadisi ya ka so da sai ka tuka hukunci da wata ɗaya ko sun kuka ɗaya kuma gwargwadon abin da Allah ya yi da da gwargwadon irin naka da kwarewarka cikin istinbali inda malamai su kwarewa malamai su hadisi daya sai ka kai kafitar kafitar iya kusa a kai guda uku ka je ka dawo ka je ka dawo ka ta samu ko karma wannan ya kai inda ko a wannan hadisi da ka kaza fitar da kuɗin sai uku sai ka maka hukunci talatin ba ta a cikin wannan kuma ba ta ba ta da ya yi da ya yi ba ana zuwa kuma ana komawa ba haka ba wanda hadisi yana nuna za a yi kaza za a yi za a yi kaza wani hadisi yana nuna za a yi kaza za a yi kaza sai ka gama sai kuma ka sake dawowa kuma abin da ka faɗa din nan ka zallo ta wani bangare kuma haka sai haka kuma ka tabbatar duk tabbatarwa ku in nan ka samu goma za ka san kwallon ka samu goma ya zama ashirin wannan da shi ke tsaye sai an rana masa da hadisi kan kan kan أنا أكرم سنة أبي سنة كلمة كنا سنة كنا سنة كنا سنة هذا سنة كنا أنت طيب كيف ما الله هو يوم الله بسم الله من الله سنة كنا سنة الله هو يسأل ما سنة كنا هو يوم وهذا عبد عبد الله بن عبد الله كل الله رب ذلك فضل الله يبسم الله فلذلك ما بالك بسم الله ما كان من الشيطان في قيام هو أفقه منه da to da yawa ka ɗauka su ilimi ka je ka faɗa mutane da fiye da fiye da fiye amma kan da muna ko duk inda ka je a duniyan nan ka ga ana cewa man tabbata aw hadisi imam ibn sa'alaba wa marji ayata da waya da a cikin hadiya ni ne ne da da waya da waya da ya Muhammad ne da da ya Muhammad kuma shi da kuma kuma akan hadisi

yana zaman da tsara ba ba mala'ika ne ne da mala'ika mutum ne yana tambaya ko ta yi naji ko ta yi lafarci ko ta yi kaza ko ta yi kaza ko bilan ki a'a sai sa manzo Allah sai ya da mala'ika jibril ne sai ya to ai tunda mala'ika ne duk tambayar da yake ma wani ne abin da yake zai tambaya ko ne yana ya bayar da Allah ya saurari da ba shi yana bi namu ibnu talaba kuma mutum ya ba ni aka ce mutane kai suna jafa amma duk da yake da Allah ya saurari da ya to ce wannan hadisi babban hukuncin da ake cewa a cikin taukowa da kuma duk hadisi ya da iskin da da hukunci za ka iya ce suka cikin ko kuma da Allah ya kare da wannan hadisi kana so ka kawo za ka iya cikin suka cikin sunan Allah ga kowane hadisi a fara iskin ba ne قال رسول الله كانت تتبع صفة الصلاة على الله مجال على الصلاة ولا تكون في الدار ولا تكون في الدار ولا تكون في كانت تتبع صفة الصلاة ما يصلحها أبدا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا حريص عليكم الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يجيبها فهجرته إلى ما هجر إليه

على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فمن ايضا من الله شيء وانت من يتصل مع المرء الله برام الله بلا فما يقول اول او يقول يقول تكون السلام عليكم بهوان الاسلام على خمسه اي كنا مسلمين اللي تعطيه كتاب بابيات بتعطيه خمسه يوم من الكتاب تطلع بالحرص بسم الله الرحمن على مكان بس بعد كده تفكر قال حدثني عبد الله بن حاتم بن العبدي قال حدثنا بعض قال حدثنا سليمان بن رباح عن ثابت قال قال انس كنا نهينا في القران ان نسال ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله يجي اشيء القران ان انا الله صلى الله عليه وسلم كان الله حديث النبي عليه الحزب وهذه الايه التي تدل على انهم هو ان يسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مهينا مطلق النهي لا تسألوا عن أشياء مقيد بأن تبدأ لكم فالأشياء التي إن تبدأ لنا تسألنا هل مهينا أن تحدث على هذا السؤال عنها؟ ها؟ باب نرجع نرجع بعض الاتجاهات إنما من الأسل الثاني إذا أجاب وأنا أنا أنت بعدنا وأنا أنا أنا بعدنا بعدين أتكلم شيء مش بالنسبة بشارة هذه أول بشارة محمد ويوم بالله إلى أن يكون هذا المسلم تشبع الجبل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قال حدثنا ابي قال حدثنا الله بن عثمان قال حدثنا مات بن طلحه قال حدثني ابو الاولين انا على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض الغرائب يتنوع الله صلى الله عليه وسلم يتعرض من الله صلى الله عليه وسلم وضعت من السفر الحال مرت في وعرفت به وضعت من السفر بلغت الى من الى وهو في السفر فأخذ بخصال ناقته أو بزمانه بوجه واحد ولا ولا ولا ما أخبرنا أن قال كل هذا الكلام بين أن يكون كلام بين أن يكون فما قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرنا بما يقربنا ولا الجنة ولا يباعدني من النار إخواننا ولا تلك بعض العبادة ولا تلك التمدن إلى تلك أهل الطبع فأبد الزهر نشيد الزهر أبد الزهر ومن الله أجل الزهر to ana kana ganin ana samun mulki ke kana zama wa sallah kana sai kana malamai abin da yake so wannan zaman ka yi a yawa yake ne bayani menene jami'i musulmi ya bar Allah mu kace mazhabar Allah sai sai sai Allah kada ka damu da dukkan da ba ka yi ba ka ji musu abin da ke cikin musu ke ka ka fara da Allah ke fara Allah ke wa Allah ya yi wa ka da Allah da ardi aqamu salata wa atu zakata wa amara bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wallahu إسلام يا محمد يا أو يا رسول الله يا رسول الله أو يا محمد أخبرني كباني الأخبار كسند بما يقربني من الجنة تفاعل جماعة الدنيا تفاصل إلى الله سبحانه ما راح تتعامل مع الإنسان هو كلمة الإنسان بل بقوات الحالة كلمة الدولة بالقوات الهنيك وراها هذه فاروق تنسي مدة أي تكيد هذا السوقع إن بين الجنة الأخرى بكاتا تابية حقمتك أن تسالي غير موسى في كلمة القمر كلمة خسارة wani hadin arabi balarabe kauye ne amma wannan tambayar ko cikin malaman amma mutumin kauye ne ya yi ya tafi mutumin kauye ya tafi mutumin kauye saboda mutumin kauye ne amma hankalin ba hankalin mutanen kauye ne قال يتي فكف النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف هذا ما يعرف هذا duk ba da malami ke da wani aka ji ba aka zo tambaya magana da ya kalli wannan ya kalli wannan ya kalli magana ta ko ya ce ko kuma wannan ya nuna na ladabi wani ya tashi ya masa duka ko da wannan ya kawo abin ban mamaki kowa ya kasa kudin sa zai kawo a kawo hankalin mutane ba haka wani in ga ya haka ba zama ta da Allah kai wali ne ya kalla ya kalla ya kalla ai wannan al'amari ya burge ni ina da habari معنى الذكر أتكلم على الله ما لا لا لا أشارة بالطرف العين خفة أهلها إشارة محدودة ولم تتكلم وهذا في مغنابة أما في إشارة إلى نوزة في سبب تشيرها أكيد ما أنا مغنى ما أكيد ما أنا مغنى لبا تيسونا مغنى قوما ينا مغنى حنونا مغنى كومي akwai abubuwa da aka haɗu ba shi da akwai abubuwa da aka haɗu ka zo ka kada baki kai wani abu ba wanda su da wani abu kuma ka zo ka ba wanda zai ka sai da kamar ba zai kai yarbanci ba wanda zai ka da saboda mai na shahara na tsohon kaba'ila na shahara da haka bane to duk baki na kuma akwai abubuwa da Allah ya tilo kowa akwai labarin da ba mai fahimta sai wani ya akwai labarin da kowa na fahimta daga bayan ka ce maka haka kowa na da yadda ya fahimta ba kowa na da kowa na hausa to na yare ne na kowa idan ce maka haka idan ka haka idan ka haka yare ne na kowa ko in kai masa haka in kai masa haka me yake nufi akwai wani da ya hada kowa akwai abubuwan da ba ba kowa kowa dukkan kowa dangi ne akwai ma abin da aka rarrabe mutane wannan harin da kuke gani ko kuma da kuke amma dariya ko wallahi an da haka ko haka duk abin da kana isa a yi kuma ya yi ku ya fi akwai bambanci tsakanin jariyar da hausa da wani yarbe akwai bambanci tsakanin jariyar da yarbe da yamurai akwai bambanci tsakanin jariyar fari da baki duk jariya suna da jari suna shi jariya kuma kuka suna shi kuka masuwa da kowa ɗaya ne haka kuma magana ma'ana yaren da ya haɗa kowa shi ne ishara da hannu da ina da baki da menene da menene duk da kai kuma ya fahimta ba sai kuma yin ki fiye yaren وهنا تقول أشارت هيتي أشارت بطرف العين دي فمان إذا كيف كده ما هذا وليه قدر اللي سوى النفس كانت تعمل كده التمام كيف أهلا يوسف الله هذا بقى مثلا هذا أهل إشارة معذور ولم تكن فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا فأهلا وسهلا بك بين الإنسان أتاحت أوليه إشارة نسيت سعي أنت أن الطرف قد قال مرحبا ma'ana wannan abin da ya bijiro mata karba ta yi kwaci ta yi karba ta yi in za ka karba da idanunka ya kake yi العجل غير القوية فينا كثيرا ها بإذن أكل تتكلمون بإذن فقير وما عجل Thank you. sai yake da magana malam da magana ya Muhammad aw ya Rasulullahi ka sanar da ni abin da zuwa ku fada da ni aljanna na ka sanar da ni ma ma ka sanar da ni ku fada da hannu da Allah ya sanar da ni da ya kalli ka ban da ni هو قال قال أنا من بلدي لقد مكتب أو لقد مدير كبر أي مدى وكبر الجنود يا جميل a kai dukkan jama'ar mu baki ɗaya waɗanda suka kafa gwamnati lokaci ɗaya waɗanda suka kafa shari'a su ne suka musu da su ne Allah ya yi بعض أوان أوان يسألون عن الإنسان الجنة فرد برجاء وقال لك من لا يمكن أن يكون من لا يمكن أن يكون هذا دون الرأيوان أكيد فهو أحسن منكم فانتظرتي فصارت تسعى وفصار ملكي كنت روضة كنت سياسة كنت رجع ما تتكلم إن الله يهديك فقالت كنت أنت لك الجنة سبيل فقالت لك الرسالة منك بقيت على السيارة كنت كاع تبيك أنت ملكي بقيت سيارة بقيت يقول صلى الله عليه وسلم لقد بالتحقيق والثقة أو لقد بديع، قال كيف قلت؟ إذا لم يكن أنت to ina ma na kuma ce ka saki mai kasa da ko masa uji ya rana wannan abin eh wannan shi abin yana da daɗi mai mace a sake faɗa min na ji faɗa na ji ban sani ba ka faɗa na ji mai mai tarin ma na ji kana murna ma'ana magana ce abu ne mai daɗi sake faɗa min na ji saboda wannan abin yana da yin sani ina da so ya ga mai baki na san mai jiki na san mai to me ne tsoron wajen daɗin gangan jikin ɗan adam a takawa ha'ula gangan jiki muka ci ba a cikin zuciya ba a takawa ha'ula a kan wannan ne ruhi ko zai suka ce a takawa amma ba ka yi ke sa na son yi abu mai daɗi sai magana sai mai kafa da sake قال فعاد كيف هكذا لا أبن لله أشير لي أبن الله أمنا من أبن الإنسان أبن من أبن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزم الزم الله ذي بعد جوابه بي يا حنك المتعلم هو ميد حنك لله يقول تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم بإنها تعبد الله تبارك وتعالى لا تشركوا لا تشركوا به شيئا تبكي ومبتدك على تؤمن قال عز من بين الهيئة الإسلام أن أنت تعبد الله تعالى لا تشركوا به شيئا تبدأ تبدأ تبدأ ثاني فلما تشركوا أشير في الكيس ما تبعي وتعالى الله سنتك أشوتا saboda shirka da suke yi to kai in kuma kawo Allah kada kai shirka ko bambanci da zai kasance inna wai muna bauta muku ne don zama tsakanin ku fitar da zuwa ga Allah ko kuma rufa kai Allah ashe shirka ba wanda yake ba Allah ko a'a ba shi a'a shirka wanda yake tabbatar akwai Allah ko yana bauta wa Allah ko yana bauta wa Allah ba haka bane bai ake ilmatin lafiya kai ne ba ma to na Allah ko da to da ko ترجع لسنة كنا بفترة لنا رجع بالوثقة أي تزاعم الشركين من ذلك تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل من نعم الكارمي سعادة زمن ba'in naka to ai ka gama saki taguwa saki taguwa da na tsari ke lokacin karfin tambaya ta tambaya an baka jawabi to dia tu pun dia tak boleh mengganggu kerana tu ini dia saya ikut dulu dia nak saya ikut tu kasih terus terbaik Al-Bamri Nanti teman Jadi Allah Dia berjumpa Dia berjumpa Dia berjumpa Dia berjumpa Dia berjumpa Dia berjumpa Dia berjumpa saboda wace ce gaya kashi aljanna wannan hadisi yana nuna mana mutum shiga aljanna yana nuna hatsarin shiga wuta sa'an kuma to wannan hadisin ina za mu samu kyawawan ɗabi'un ga Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan tabuwa yake kama tabuwa cikin mai ya Muhammad ahdini akaza sai kai lalle wannan yana da ba ku duk wani hadisi za ka samu sifa cikin da Allah kyawawa akwai ne babu da ya ba da kuɗi eh? eh ya ba kai eh wai ba mara ba sai ai da kuɗi ana wannan irin bayarwa ake da ana tsoron da da kuɗi a ba su ne sauran to duk wanda in kai tsoye ba suna ta wahala suna girma ana ta wahala su kace ai sai suwa ne sai suwa ne sai a su ma su kasa amfani a gashi kenan ba ba matsalar ta samu shiga manzo Allah yana da mai a ina ina da jin kai bil mu'minina ra'ufur rahim ina ka samu wannan aya ce ba ruwa yana son jin magana mai daɗi ko yana son jin magana mai daɗi jin ƙarfin yana nan to amma ina za a fitar da shi a yana aya ta cikin wannan doron hadisi cikin hadisi yana sauraron mutane ko da ɗan kauye ne a ce da kadmu suka au hijiya me za ki za mu karfafa mata guya ko ya jin kansa ke ya karfafa masa gwiwa ma'ana ya jin ke nan ko bai samu shiga ba ko ka kulta fa a hada babu ne ki mai mai magana ko in mai dadi ne ina ina magana ko mai dadi da abdullah la shi bi shi a ne dan an fara ikin da eh akwai akwai dan tawhidi anan ina la cire تعبد الله تبوت ساوى الله مدى وكين سرقي توحيد الألوهية لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم كالصحابة والأمم دع الناس توحيد الألوهية هذا الاستجابة إن شاء الله قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشير بن بكر قال حدثنا بهد قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وابو عثمان انهما سمع احمد بن طلحه يحدث عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص وحول السند قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن موسى بن طلحه عن ابي ايوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يباعي من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتكل الزارع منك فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة من المبتدئين في الجنة قطعا أو تعليقا وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به أليس كذلك؟ مفردات هذه الحديث تقدمت وغاية ما هنالك أنه قال دلني هنا قال أخبرني أخبرني دلني اهدني قل لي علمني كل واحد يدنيني من الجنة ويبعدني من النار قال تعبد الله وتؤتي الزكاة وتبارك قال حدثنا وحدثني ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا افقان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي زرعه عن ابي هريره ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذين في بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صار له ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا wannan mai ne hukuncin wannan man sarrahu da man Allah bai ce wani kan aljanna ba da kuma ce in yayi abin da Allah bai man sarrahu wanda kike so ya ga dan aljanna da kalli wannan ها ها ها أقول باب باب باب يتيني باب من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا جدا بكي سنجد الجنة ها ما هذا انت رفع ثم رفع ثم قال لك انت رفع لم يجيك من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا ولم يقل انت رفع وان تكون قال من سره ان ينظر الى اهل الجنه يقول اصلها انت رفع

dan haka ba sai mutum yanzu yana aikin to da yana aikin aljanna hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa ya'mal fa yamliku ilayhi alkitab fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa yadkhulha ma'ana Allah ya manzo Allah wahayi ya san da cewa wannan bawan Allah akan waɗannan ayyukan ne akan haka ina musu akan shi zama ne to shi ma a ce aka kaki ina kina eh كما تتم الفتح الموجود والفريق المتغذى فتحا او تعليقا او اشارة اشارة اشارة بل جهتك مجال هذه اذله وبشره بالجنة سينا يشبه سيدا الجنة مين اقول كم بابا اسمونا ان احنا في اللي فلاته من ذي الجنة ما تاليكي بني وانبس يتيه دقن الجنة يتلي وانبس yana da hukuncin wai ishara ce wannan ishara ne shi wannan amma yana da hukuncin mai alqat yasa malaika ce Allah ya sanar da manzon Allah cewa wannan bawan Allah akan wannan abin da amma ba ka ba ai ba wanda zai yi ke sai wannan da Allah ya faɗa sahabban da Allah ke nan magi ke tattaunawa akwai wasiyati ne manzo Allah ya yi wannan manzo Allah manzo Allah ya rusa rabi wannan ishara akai wannan kuma da kyale su haka kowa ya je da aiki to amma sai da wannan zara da wannan dan aljanna ne wanda ya ga mata shi aljanna من قرب الأمن بين رجل من أهل الجنة فما عليه الأمان ولا تسلم نفسه وضعه ذلك كإله كان ذلك ما كان يوم القيامة إيه؟ ما كده كده مع المحكمة على العمل إذا عملته دخلت الجنة إذا عملته إذا علمته دخلت الجنة فيها كما كيش لي شرعي إذا علمته هل كان حديث في كلفة ينا سن الجنة أما ده شرعي في أيوة أيدي كان حكم الله في مجبر لك فيه لقد أنزلنا يسلمون إشارة إذا لا بد إشارة أما لو حكم اليقين وإشارة لو حكم الشر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شعبة وأبو كريم والبدر أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن ابي سفيان عن جابر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عن نعمان بن قوقل وقال يا رسول الله ارايت اذا صليت المكتوبه وحرمت الحرام واحللت واحللت الحلال اادخل الجنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعمان ابن قوقل ya zo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ai akhbirni kaman baba kaman labari idza sallaytu al-maktubata lai sallolin farilla wa harramtu al-harama na haramta duk abin da yake haramun ne ba zan yi da yake ba ma ahlaltu al-halala duk abin da yake halal ne zan yi ma yake sallatu al-maktuba duk maktuba da zaka yi matukar kana bin haram za ka bin halal to ka ba ma ko ba da lamu ka ba yake ina sallar farilla da ke shi da shi aljanna ba ko ce in ma bar duk abin da ake haram da na ba ne ne ba zan zai ba zan ci mutuwar ba ba zan dogare ba ba zan ci amana ba ba zan kaza kaza kaza kaza ba wa ahlaltu alhalal wannan da ke wannan fitar ba abin da zai shiga cikin ta sai halal wani yake ba ni mutum da zai saka mai sallah sai halal mota da zai hawa halal gidana halal komai halal zan shiga aljanna fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam na'am to wannan magana take gobe idan حرمت وحرمت الحرام بس kashi cikin da kai na halaka da ake cikin shi haramta halalta ma'ana ba a kiyaye haramu ba a hakura da halal don malamin da ba zai ma faɗa ka dana haramun ba wallahi tallahi da malamu ba ba hanya kirki ke dora ka ba ko wane nan ka ne duk wanda baya kwaɗaita ma sai halal wallahi tallahi yana kirki ne zuwa halal yi suka yi umara duk lokacin shekara sun kauce da sai duk lokacin sun umara kai kai kuma da duk lokacin wallahi tallahi kina ana wadata wanda ya da karfi shekara ya zalunci wannan ya ci zalunci wannan ya dubi kudin wannan ko shekara ta kai goma wannan karfi ne zai haya da kyau a makka ana hajji a yi azumi a duniya a kwana a yi madarba a yi nisha a yi ashar a zo a yi tahajjudi ya gaji limamin makarfi allahumma kulla na fi rarrabina hazi azmani sai da alhazan birnin kano amin amin ma'ana da ya yi sallar da hajji ya kafi limamin maka ya ce Allah ya gafarta masa dole ne Allah ya gafarta shi ke nan ana gama sallah rana biyar yau rana takwas rana goma yau dan dai suka bara an gama za a shiga sabon lissafi zai rai sabon lissafi kare sabon lissafi كما أن المكاتب لا تبالى لا ذنب إلا ذكرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا اتيته ولا كذا كذا كذا كذا كذا كيف في الإمام من لنا بشارك على الله ولا تنسى مشروعنا كبير لكنا هذه أجمعين والله وإنما لما لم تكن هو من أبدأ أقول من أقول كيف حد ذاك كثير سألنا كلمة الشرع يوم هي هي ذاك كانت قوة كذا كذا كذا haka ana da aka za a yi za a yi asha goma ko sha uku a kuma a yi tahajjudi na sa'o'i masu tsawo bijada minti nawa to da alhaji ya ya gaji haka sai yanke da kuka Allah ya ya gafarta masa dole a cikin mutane ne wanda wallahi liman da kabi ko sai Allah ya gafarta masa da zamu da kowa sai an ji an gane wallahi duk wanda ka gane ka gane wallahi duk wanda ka gane ko ka ji ka ba hakki Allah ba zai gafarta maka ba limamin maka bai so ya tiyo sa Allah ya gafarta maka ba ka ga cikin sallar tahajjudi cikin sallar asar ba ka da kudi hotel ta haya menene sai ne. in ga sa suke in dai ka gaji cikin ibada dole Allah ya karba manzo Allah ya so da yawa mutum na azumi ba ta da komai sai kace ruwa ba ka gaji ba mutum ya zo ya sallah ya ce ya salamu alaikum manzo Allah ya ce irji fa salli fa inaka lam tusalli yayi sallah ya gaji maza Allah ka kaje ba kai sallah baka da sallah kasancewar ka gaji ko ba gaji ba a'a ba shi bane menene hakkin ba Allah hakkin bayan Allah maza Allah ce kun da ya guda uku ne kun bi daya Allah ba ruwan shi kun ne da mana kun da Allah ba ruwan shi ake kai sallah farilla ka samu dala ko ya tantili ka samu tantili ko dauka sai ka tuna na tantili na ruwan Allah kai da kai kai ka fadi makanta Allah ba ruwan shi ko duk kuma tsakanin ka da Allah da kusan sarki yi laifi ka saba Allah da kusan sarki haƙƙi tsakanin ka da Allah in Allah ya ga dama ya gafarta sama in ga dama bai gafarta maka kun ji na uku shine laifi tsakanin ka da kan uwanka bayi Allah ba ruwa na ba ni ba waɗannan ba ruwa na da sai ne ya da maka ne shi ya da maka ba yadda za a kauce دليل الحديث من المسلم فينا من المسلم قالوا المسلم فينا من لا دينار له ولا tantir matsiyafi ne wanda ba shi da kokari ko kusa ba sai manzo Allah ce ba haka bane matsiyafi tantir da tantir matsiyafi shi ne wanda shi ko rayuwa ne da sallolin karbaji da an da goma da goma na karfe a Makka ko Madina ko Baitul Maqdis ko Kano ko Ghana ko duk inda kai yi su ko goma na karfe ko ashirin na karfe ko talatin Allah ya karba da sallah shekara hamsin kana sallah Allah ya karba da bin iyaye da zakka duk Allah ya karba saboda zakkan kudin halaka ke amma da kazo lafiya sai aka samu kafi dukiyar mutane kowa ya fi dukiyar ka kai kasan da ajiye ka bar kudin wahala ka zalunce ka yi kasuwanci ka zalunce ka yi kaza kaza kaza kaza kaza sai a zo ranar lafiya babu wata addu'a da za ta kawo ma wannan addu'a a wannan aiki manzo Allah ce sai a ɗauki duk wannan goma na karshen kuskure kan za a ɗauka a biya masu wannan a da su gama na karshe na shekara ɗari a bibiya mutane a dauki sallolin ka na shekara hamsin a biya mutane sadakar ka na shekara ɗari a biya mutane duk ayyukan ka da kai na alheri an ɗauka an biya ba ka da komai ba ka da kofi sa'annan kuma ga waɗannan ɓangare kuma suna bin ka bashi ba ka da aikin da za a ɗauka a bayar wani yana da tsofaffin laifukan shi da za a saka shi a ciki amma yana tafi shi a duniya ya yi haƙuri ya ce na yi imani da yawan lafiya akwai ranar cin billanci akwai wa yau mai abdu zalimu ala ya dai akwai ran da zaka ciza hannu ina ma da ban ci zaben ba ina ma da ba dora ni ba ina ma da ba anada ni ba wani ya yi kun zalunci da Allah yana jiran ai masa azaba za ka zo yana bin kamar kuma za ka da aiki da za a ba balle ne ka sun kare ba azumin ka ya kare zakka sun kare hajji ya kare komai ya kare shi kuma yana da laifi kai yana bin ka bashi sai a ɗauka tsofaffin laifuffukansa da shi yau da kai kai ba da ta yi da ɗauki kuɗin ka ta cuce saboda ka ji daɗi ka gina gida ka hau mota ka ci kafafen kaza ka ci menene da menene baki ɗaya ka yi ka gama alama ne na akwai jin daɗi a duniya amma wallahi tallahi ranar ya alama sai a ɗaya ne ta suka ji ya ka ya ta suka ne ma shi da ya ɗaya a ɗora kai da ma sai an nawa da kusan ka kinin za ka kauta amma tun da ya fi dukiyarka ya fi karfi ka hakura bari a ɗaukar mallakin a ɗora masa yanzu kai da kai ke ganin kana jin daɗi a duniya nan ba kai masa saboda mutum zai shiga aljanna sai za ka wuce ne Allah zai yi an dora ne. kai ke ta wani shi na daga hannu a lokacin lokacin aka cuta ni ma ina da kaza ko ma wani duk baki daya sai a duba lokacin gwamnati da mutum nawa ne sai cikin ka mutum nawa ne kasar mutum nawa ne unguwar mutum nawa ne ka zalunce su kana ɗan kasuwa mutum nawa ne ka zalunce su da sunan malarta mutum nawa ne kai musu kaza kaza kaza kaza duk baki sai an ɗebo an kawo sai maka tsora maka a ce to shi ke nan kuke ku fitar tunda ba da nauyi a kan za ku aljanna sai kuma za manzo Allah ce sai a gobe ta kasance manzo Allah ce shi ne ban tsiri na iyaki Haka rayuwa karka zalunci, kada ka yi zalunci wallahi wallahi duk wanda ya zalunci ba Allah zai ba mai zalunci. Ka ga haramta zalunci? wa ya haramta eh, in an fi karfin fi Allah ne in an fi karfin ka fi karfin Allah ne in an fi karfin fi karfin Allah ne kada ka zalunci kowa za ka tafi lafiya ko ka misali ya fito fili ba Allah ne ya halitta halitta ba dan adam kai ba ya son zalunci yanzu muna zaune masallaci mu duk ba gida muna fita kan titi ba mu san ba ba mu san mutane mu yara mu ga mutum kawai ya tafi yana nuna mana kin karfi ko wadansu suna nuna mana kin karfi ba mu san su ba dangin kowa sai tausayi mutum ya je kanwa saboda ake zalunta sai kin mutum ya kuma kanwa ko gida ka shugabar da ƴaƴan ka kai da hakin su ne ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya na nuna ya ɗaya na nuna kai sun karfi ina ganin sassa sai kai fushi da wanda ke nuna sun karfi sau ɗaya ka jin da mutum wanda to haka duk yadda ka zalunci shi kai masa zata wajen Allah wallahi wallahi da sai da idan mutum duk wanda ka zalunta ka da ta wajen Allah da sarki akwai ran da Allah ya kama ka wa yana ya abdu zalimu ala ya yaqulu